sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da goma sha uku ga watan Nuwamba, shekara ta 2021 miladiya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara muku da kanin labarai. kasashen afirka sun yi niyyar dasa bishiyoyi a cikin sama da kilomita dubu takwas da ya ratsa daukacin nahiyar afirka shugaban hukumar lafiya ta duniya ya faɗi jiya juma'a cewa kowace rana ana samun ƙarin masu karɓar allurar rigakafin coronavirus ta uku ana ci gaba da gudanar taron sauyin yanayi a glasgow har zuwa yau asabar bayan da masu tattaunawa suka kasa cimma matsaya kan batun yarjejeniyar karshe kafin wa'adin farko na karfe shida na yamma kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuwa za a ji shin waɗanne irin matakai ake buƙatar ɗauka a Najeriya don yaƙar ta'addanci. Ba shakka gwamnati tana iyakacin ƙoƙarinta. In ka duba ba tsaron kafa ne kawai aikin gwamnati ba. wani harin jirgin sama ya yi sanadiyar mutuwar dabbobi da dama. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin. Bayan nan kuma muna tafe da shirin mu na adawo lafiya wanda baba Yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar. amma duk mu a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Kasashen Afirka sun yi miyar dasa bishiyoyi a cikin sama da kilomita dubu takwas da ya ratsa daukacin nahiyar. wanda hakan zai haifar da wani shinge da zai dakila zaizayar hama da sahara yayin da sauyin yanayi ya mamaye shi a kudu an fara aikin da ake kira great green wall a shekarar 2007 tare da hangen gina bishiyoyi ko dasa bishiyoyin da za su fada da fadin yankin sahel daga senegal a yamma zuwa jibuta a gabas nan da shekarar 2030 amma yayin da yanayin zafi ya tashi kuma ruwan sama ya ragu miliyoyin itatuwan da aka dasa sun mutu ana ci gaba da kokarin shawo kan hamada a ƙasar senegal a ƙaramin mataki a gefen yamma na bangon da aka tsara ibrahim pole yana tafiya ƙarƙashin inuwa mai sanyi ta bishiyoyin leman tsami noman leman tsami yana ba da mafaka daga zafi da yashi da ke kewaye da shi a wajen ƙauyen iska na tashi da yashi sama lamarin da ke zama tamkar gayyata kwararowar hamada ne wani tsari da ke kawar da rayuwa daga ƙasa mai albarka kuma ya canja ta zuwa hamada sau da yawa fari ko sare itatuwa ne ke haifar da hakan shugaban hukumar lafiya ta duniya ya faɗi jiya juma'a cewa a kowace rana ana samun ƙarin masu karɓar rigakafin covid-19 ta uku sau shida fiye da allurai na farko a cikin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi darakta janar na who tedros adhanom ghebreyesus shi ma ya ce a cikin wani taron manema labarai cewa kasashen da ke da mafi yawan allurar rigakafin suna ci gaba da tattara ƙarin allurar rigakafin yayin da kasashe masu karamin karfi ke ci gaba da jiran alluran tedros ya ce wannan abin kunya ne da ya kamata a daina yanzu game da rabuwar kawuna a duniya shugaban na who ya bada wasu misalan gaske cutar covid-19 ciki har da cewa kusan mutane miliyan biyu sun kamu da covid-19 an ba da rahotonsa a turai a makon da ya gabata mafi yawa a cikin mako guda a yankin tun lokacin da cutar ta fara kuma kusan an samu rahoton bullar cutar covid-19 a turai mutanen da suka mutu sanadiyar covid-19 sun kai dubu ashirin da bakwai da aka bayar da rahoto a turai a makon da ya gabata ta wakilci fiye da rabin duk mutuwar covid-19 a duniya a makon da ya gabata fadar white house ta faɗi jiya juma'a cewa shugaba joe biden na da niyyar naɗa wata 'yar jarida da ta lashe flitza kuma tsohuwar daraktan murya amurka amanda bennett a matsayin shugabar hukumar labaran duniya ta amurka bennett ta shida murya amurka da yammacin jiya juma'a cewa na samu karramawa da wannan naɗin idan an tabbatar da hakan zan yi alfaharin yin aiki tare da dukkan 'yan jarida masu sadaukarwa a usagm waɗanda ke yin aiki mai muhimmanci da wahala a duniya na goyon baya da kuma nuna darajar 'yan jaridu shugaban riko ta usagm kelly chow ce ta sanar da naɗin aje juma'a da yamma a cikin sakon imel ga dukkan ma'aikatan hukumar mai zaman kanta wacce ke kula da 'yan jarida daga cibiyoyin labarai guda biyar wato murya amurka ofishin watsa labarai na cuba radio free europe liberty da sauransu bennett mai shekaru 69 ta yi aiki a matsayin daraktan murya amurka daga watan maris shekarar 2016 zuwa yuli shekarar 2020 ta yi murabus ne bayan da majalisar dattawa ta tabbatar da michael park shugaban dindindin na usagm mai kula da murya amurka shine shugaba donald trump ya zaɓa don tafiyar da hukumar labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamu a kai gajin kashi na biyu bar mu gabatar muku da rahoton mu na farko matsalar koma bayan tsaro ba abu ne kawai da ake fama da shi a najeriya ba har ma da sauran kasashen duniya sai dai bambanci da ake da shi da na sauran kasashen shine karancin jami'an tsaro da za su iya magance matsalar a najeriya wanda masana ke ganin cewar idan za a magance wannan matsalar za a iya kawo ƙarshen matsalar tashi ɗaya hakan ya sa tsohon shugaban najeriya na mulkin soji janar abdulsalam abubakar kira ga mahukunta a kan inganta fannin tsaro da ƙara yawan jami'an tsaro a ƙasar. To alhamdulillah in ka lura kowa ya san tashin hankali da ya damu Najeriya. Ana kashe-kashe ba gaira ba dalili, ana sace-sace, ana kama mutane a kora su kamar awakai, a je ana so sai an biya kuɗi kamar dai za ka kai ka dabba kasuwa a yi ciniki kafin a kaki wayannan mutane wayannan abubuwa suna faruwa sabili da mutane suna da makamai a hannunsu sabili da haka wannan ya zama abin damuwa ba a gare ni ba a kowane dan adam zai yi bakin cikin yadda abubuwan nan suke faruwa shi yasa muka ga ya kamata mu kira juna mu tattauna mu ga menene ya faru yaya har kasan mu ta kai wannan matsayi da ake yi wayannan Kamar a iya abubuwan da kuka iya fahimta waɗanda suka ta'azzara waɗannan abubuwa ka yi magana wanda ya shafi cewar a 'yan sanda ko kuma jami'an tsaro a Najeriya ana ainihin umfani da su fiye da kima kuma babu kuɗaɗe da ya kamata a sa a bada domin sabunta kayayyakin aiki wannan kana ganin yana daga cikin matsaloli? kwarai yana daga cikin matsaloli ba shakka gwamnati tana iyakacin kokarinta in ka duba ba tsaron kasa ne kawai aikin gwamnati ba to amma ai sai akwai zaman lafiya kafin ma a samu ƙasa sabili da haka mun tattauna da jama'a kuma sun bayar da shawarwarin su maganar shawarwari da suka kawo ya kamata a taimaka ma masu tsaron kasa a kula da lafiyansu a ƙara musu jama'a a kuma ƙara musu bayan aiki kamar misali 'yan sanda yadda dare da rana suna aiki amma aiki ya yi masu yawa ba su da yawa ya kamata a ƙara musu mutane a kuma ƙara musu kayan aiki motoci da dai sauransu shawarwarin da jama'a suka bayar kenan Kun daɗe kuna ba ma ita wannan gwamnati shawarwari waɗanda suka shafi hanyoyi da za a bi a magance matsalar tsaro kasancewar kuna da ƙwarewa ta sanin matsalar tsaro a Najeriya. Ana iya cewa gwamnati ba ta ɗaukan ku ne ko ku shawarwarin ne ba sa kaiwa gare ta. To ba zan yi gwamnati adalci idan na ce ba sa jin shawarwari ba. in ka ba da shawara shi mai gwamnati ita ta san inda wahala ya fi yawa kuma komin shawaran da ka baya dole sai sun bi shawaran da na bayar da kai ka bayar da wance ta bayar tattara komai da komai su yi abin da ya kamata. Gwamnati a kowane lokaci tana cikin tsaka mai wuya. Na farko makarantu, asibiti, hanyoyi da sauransu. To kamar yadda nake cewa a kowane lokaci amma ai sai akwai zaman lafiya za a yi wa nan abubuwa. Sai da zaman lafiya za a samu kasa. Dole ne dole ne a yi kokari ta kowane hanya za a kawo zaman lafiya. Kuma in an samu zaman lafiya tun da gwamnati ba za ta iya ɗaukan kowa aiki ba. Gwamnati ta yi kokari ta ƙirƙiro yanda mutane za su samu yin abu na hannunsu su samu abin da za su yi zaman masarufi da shi menene ne ke nufi kamar dole a gyara hanyoyi asibitoci da makarantu wanda gwamnati ba dole sai an sa kuɗi da yawa ba tun da yake a halin yanzu nan mutane ba su da kuɗi akwai talauci a ƙasa dole a yi wani abu yadda za a samu a ba mutane hanya da za su samu kuɗi su san yadda za su yi furkanci rayuwarsu tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya kenan, General Abdulsalam Abubakar. Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. a ci gaba da gudanar taron sauyin yanayi na cap 26 a glasgow har zuwa yau asabar bayan da masu tattauna suka kasu cimma matsaya kan batun yarjejeniyar karshe kafin wa'adin farko na karfe shida na yamma dole ne amince da rubuta yarjejeniya da kuma sanya hannu ga duk bangarorin taron a yanzu ni da tawaga ta muna tattauna mai zurfi tare da kungiyoyi da jam'iyyu a kokarin nuna ra'ayoyin da aka bayyana nemo ma'auni masu dacewa da inganta rubutun da za a samar tare ji shugaban cop 26 alok sharma a cikin wata sanarwa da aka buga da yammacin juma'a a shafin yanar gizon taron kolin sanarwar ta ce za a buga sabbin daftarin rubuce-rubuce cikin dare kuma za a gudanar da wani gajeren zama na gaba daya bayan karfe goma na safe a huwun kasar tawagogin kasashe 197 na kokarin cin matsaya kan yarjejeniyar yaki da sauyin yanayi da kuma ci gaba da ɗumamar yanayi zuwa ma'aunin celsius da biyar sama da matakin masana'antu. Makasudin da aka amince da shi a birnin Paris a shekarar 2015 da ake ganin yana da matukar muhimmanci wajen kaurace munanan tasirin sauyin yanayi. Daga karshe Sara Duterte, yar shugaban kasar Philippines mai barin gado Rigado Duterte, za ta tsaya takarar mataimakin shugaban kasa a zaben shekarar 2022 kamar yadda masu sa ido kan zaben gwamnatin kasar suka faɗa yau asabar bayan shafa watanni ana irin cewa za ta nemi mukami da farko hukumar zaɗe ta sanar a shafinta na facebook cewa duterte ce za ta tsaya takara babban mukami na biyu a ƙasar inda ta maye gurbin ɗan takara matakin nata ya zo ne gabanin wa'adin rana goma sha biyar ga watan mayu nuwamba ga 'yan takara su shida a zaben watan mayu nan da nan jam'iyyar fernandinan marcus jr da kuma magajin tsohon mai mulkin kama karya ta amince da ita a matsayin abokiyar takararsa a zaben. Da dai an yi hasashen za ta tsaya takarar shugaban kasa a yunkurinta na mai gurbin mahaifinta wanda kundin tsarin mulkin kasar ya haramta sake neman wa'adi na biyu na shekaru shida kuma yana fuskantar bincike daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa kan yakin da da muggan kwayoyi. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rashin jituwa tsakanin makiyaya manoma da rikicin kabilanci a jihohin arewaci ta tsakiyar Najeriya. Wani rahoto kuwa na bayyanar da irin kisan gilla da aka yi wa dabbobin Fulani da ke cikin daji a jihar Taraba. Ga wakilin Musa Muhammad ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. da jirgin ya kai a wani daji na karamar hukumar takum inda kuwa ya ta lugujen wuta a kan shanayen fulani da inda kuwa ya da kashe shanu sama da dubu a wannan lugujen wutan da ya ta yi a cikin wannan dajin da kuma jikata wasu fulanin waɗanda kuwa a halin yanzu suke asibiti a karamar hukumar takun suke karban jinya wani bawan allah da ke da zama a karamar hukumar takun wadda ya tabbatar mana da akuwan lamarin tare sunansa ba saboda dalili na tsaro wanda ya shaida min yadda lamarin ya auku kamar haka. Menene ke faruwa a yankin ku na taku? su wani jirgin sama. To gaskiya jirgin ya kashe shanu da dama. Na farko ya fara ran talata ya kashe shanu a akalla sama da ɗari biyar a ranar talata din misalin karfe goma sha ɗaya. Sai kuma ranar laraba ya sake zuwa da yamma lokacin sun dawo daga su ya sake kare kashe wa'insu. To gaskiya yadda aka yi ma shanu akwai alamar kaman jirgin sun yi amfani da gurmet a cikin shanu don shanun sun ji rauni matuka don sama da shanu dubu daya suka mutu. to ko menene ma shugabannin kungiyar fulani rashin jihar taraban a garamar hukumar takun za su ce akan wannan harin da jirgin ya kai baba bello chairman tsohon shugaban kungiyar mu yace allah na garamar hukumar takun wanda ya min karin bayani akan akuwan lamarin. ba mu dai ba mu san hawa ba san sauka ba kawai da rana kawai jirgi ya zo kai shanu kai fulani sun kai talatin da wani abu na farko. kenan wani kuna yana cire shi muhala har da wani yaro sama ya ji ciwo kuma ne a same shi a hanya doka da asibiti a ku arrafa to haka waye gari sake dawowa sai karin jiya banda jiya shi wajen karfe hudu tana haka da sake zo kuma ta wannan jiya da ta wajen bingiri ya samu shanu wani kuna yana shi a lai kawuri ya kai ya sake fiye da dari ma sake dari da hamsin dari da hamsin kamar yau kuna ma yana tara shi eh, makwacinsa wallahi to ba mu san ne dalili ba aka kawai ba hawa ba sauka muka so jirgin sama kawai na zuwa ya sa ta abin da kasa kasa yake sai a jihar Taraban wadda na fara tambayarsa da sunansa. Sunana Honorable Shiban White Kare, Chairman na Takon Local Government a Taraban State. ga gaya man. To sai dai na koyi kokari domin yin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba amma lamarin ya ci tira. Na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar wayarsa a kashe kuma na aike masa sakon kata kwana shiru kake ji. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuwa sun bi sahun sauran kasashen duniya don karrama wannan rana ta yau goma sha uku ga watan Nuwamba. a matsayin ranar yaƙi da cutar huhu inda aka ƙara jan hankalin jama'a akan muhimmancin kare kai da baiwa ƙananan yara kariya da ta dace don gujewa kamuwa da wannan cutar. Abokin aikinmu Haruna Mamman Bako ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. A dukkan fadin duniya a yau ne ake tunawa da ranar yaƙi da cutar huhu abin da ya sa hukumomin jamhuriyar Nijar an karar da 'yan ƙasar game da wannan lamari da ke kasancewa Daya daga cikin manufofin gwamnatin ƙasar na tabbatar da samarwa 'yan Nijar cikakkiyar kiwon lafiya. Dr. Idi Iliyasu mai nasara shine ministan kiwon lafiya na ƙasar kuma shine ya tunatar da 'yan ƙasar na jamhuriyar Nijar zagayowar wannan ranar a kafofin yaɗa labarai na jamhuriyar Nijar. Nijar game da irin matakan da ya kamata ɗauka domin yaƙi da cutar huhu. La prise en charge des cas à tous les niveaux, l'accélération de la mise à échelle de l'utilisation de l'oxymètre de coup, l'accélération de la mise à échelle de la stratégie. Ya kamata a rinka ɗaukar nauyin masu cutar huhu a kowane mataki. Haka ma an tabbatar da kowa na iya amfani da na'ura mai auna lumfashi. A rinka ɗaukar nauyi a asibitance na kamuwa da ƙwayoyin cutar cutar da ke haddasa ciwon huhu tare da baiwa yara da mata kwayoyin magunguna da ke iya taimakawa wajen yaki da cutar huhu. A cewar wani dan jarida na garin birnin Kwanni mai suna Haruna Ibrahim Ras wanda ke gabatar da shirye-shirye da ke la'akari da kiwon lafiya a wani gidan radio mai zaman kanshi na birnin Kwanni da ake ce ma Radio Niyya FM ya yi bayani da nuna gamsuwarsu da yanda gwamnati gwamnati ta kula da wannan ranar musamman irin jawabin da shi ministan kiwon lafiyan kasar yawa 'yan kasar albarkacin ranar yau goma sha uku ga watan nuwamba na yaƙi da cutar huhu ta duniya haka zalika ya yi kira ga hukumomin kasar da su kula da makare asibitinai da magunguna domin tunkarar wannan lokaci na busawar sanyin hunturu a yankin sahel wanda a wannan lokaci ne manya da yara ke kwama sosai da kamuwa da cutar huhu da ke iya aika rayukan jama'a barzahu. Da eh, mun yi godiya da jawabin ministan kiwon lafiya na kasar Nijar da dangance da kama wannan rana ta yaƙi da ciwon huhu na duniya e kuma kira gare mu ga gwamnati e da Allah da annabi ta yi kokari a kai magununuka a cikin asibitin ne na eh, kasar Nijar kasancewa wannan lokaci na sanyi da ya kama masu fama da ciwon huhu suna fama da wannan ciwon e kuma har ta takan iya saka mutum ya rasa rayuwar shi e da fatan kuma gwamnati za ta shawarari kiran namu da kyau ita dai wannan cutar ta huhu ta fi haddabar yara kankana musamman irin wannan lokaci zafi na busar sanyin hunturu a yankin sahel shi yasa ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta nijar dr idi iliyasu mai nasara cewa a rika kankare cutar a rika kankare cutar tamuwa wa yara idan ana son kankare musu cutar huhu da ma ba su ingantaccen abinci da ma kasancewa a cikin tsabta a kowane lokaci haruna mamman bako na birnin kwanne kai sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallaba da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin adawo lafiya zai kawo karshen tattaunawa da jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar Castilla mai sa ido akan dokokin tuki a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya, Mrs. Joy. akan sanya wutar traffic light a wasu sassa na jihar To a yau za mu tashi ne daga wannan gabar. Eh kasan inda aka hada jama'a da yawa wani lokaci yakan kasance sai ka gan wani ya zo ya gan kamar shi ya fi kowa sori in hanya bata bashi traffic light bata bashi ya wuce ba sai ka gan yana kokari ya zo ya wuce ko kuma in ya ganta tana kore can da nesa yana zuwa sai ka gan ya kara gudu yana zuwa ko da in ya zo kusa ta ce mai ya tsaya sai ka gan bai so ya tsaya yana kokari ya wuce to akan samu iri wayannan mutane a jifi jifi mm. amma a kowace rana muna fadakar da mutane su dinga bin dokokin traffic light domin kar a samu hatsari a wayannan wayannan junctions akwai traffic light kuma mukan sa jami'an mu kuma su tattaya a wayannan traffic light din su ya tabbata cewa suna sa ido in sun ga mutum yana taho da gudun yana so ya zai wuce ko da hanya bata bashi ba sai su dan mai hannu yanda zai dan taya kar ya wuce kar a samu hatsari. Da madan wasu sukan rike gora ko gwajin su haka? A'a ba mu ce ma jami'an mu su rike gora ba. Um, kuma ba mu so mu gansu suna rike gora a hanya amma ka gan suna rike gora wayannan ba jami'an mu bane maybe wasu yan bata gari ne kawai suna rike gora amma jami'an mu ba su da izini su rike gora a kullum shugaban hukumar kasliya Wata major garba yayarimi mai murabus yana fadakar da mutanen mu ana ba su um, dokoki kamin su fita hanya kuma wannan doka muna da shi kar kowa ya rike gora ba a so a gan jami'an kasliya rike da gora a hanya. To um, a wasu lokuta jami'an ku suna idan mutum uh, wasu direbobi sun koka cewa idan suka yi fakin mota kamar a gefen hanya musamman yadda ake ta gyare-gyare akan tituna haka nan sai ka ga kafin mutum ya fito sai ya zo ya iske an kwance mai lambar mota na baya ba san matsayin wannan abu ba akwai doka da ta ce haka to muna da dokoki da yawa da ya nuna cewa kar a yi faki a inda bai kamata ba to kaga idan mutum ya zo da motansa ya za ijiye a inda bai kamata ba idan wannan mota tana kawo matsala wasu motoci ba su samu um, dama su wuce yadda ya kamata to kaga yana kwasin abin da yake kira obstruction kenan a hanya so doka ta ba mu izini mu, mu sa mu nemi hanya da za mu yi wannan mutum zai dauke wannan mota daga wurin kuma ba zai sake ko da wata rana ba zai sake zo ya yi parking a wurin ba so wani lokaci kaga akan cire plate number din domin ba ba mutum din a wurin kuma ba inda za a iya a same shi amma wannan dan an kwance plate number din zai zo zai zo ya bi baya ya zo ya karba to kaga nan sai a fadakar da shi domin wani yakan faka motan ya tafi ya yi awa biyu uku hudu yana waje motan kuma tana nan tana tana causing obstruction a hanya to um, a ƙarshe yanzu eh, wani irin kiran za ku yi ga waɗanda da suke garuruwan da ke cikin wannan jiha inda aka sa wannan fitila ɗin nan na traffic light. To muna kira ga jama'a masu turki musamman in suka je junction da akwai traffic light ya kasance kowa ya hakuri ya jira wannan traffic light ba ta wuce minti daya minti daya da rabi kowa zai samu ya wuce in dai an samu an yi hakuri domin sandaya akan samu an motoci sun je sun buge junansu akan traffic light don ba hakuri amma in kowa ya yi hakuri za a wuce a tafi inda za a je lafiya to madalla a gaida mrs yemi joy na hukumar kasliya mai kula da dokokin hanya a jihar kaduna kuma a nan muka kawo karshen tattaunawar tasu a mako mai zuwa wannan shirin zai shiga kasar ghana inda tuni mutum shida suka hallaka ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin watanni tara da wannan shekara adadin da ya haura alkalumar bara cikin watanni tara inda mutum 1,827 suka mutu a cewar sashen 'yan sandan ghana mai kula da motoci idan allah ya kai mu sabon mako wannan shirin zai dubi yadda bankun ke tunkarin wannan abin fargaban a kasar ghana amma kafin nan a madadin sani sha'ibu malumfashi da bakuwarsa mrs simi joy jami'ar hulɗa da jama'a hukumar kasliya a jihar kaduna da ma daukacin ma'aikacin sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita wani sauti baba ya ko makiri daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe? labaran duniya a takaice. Kasashen Afirka sun yi niyyar dasa bishiyoyi a cikin sama da kilomita dubu takwas da ya ratsa daukacin nahiyar wanda hakan zai haifar da wani shinge da zai dakila zaizayar hama da sahara yayin da sauyin yanayi ya mamaye shi a kudu. An fara aikin da ake kira Great Green Wall a shekarar 2007 tare da hangen gina bishiyoyi ko dasa bishiyoyin da za su fada da fadin yankin sahel daga senegal a yamma zuwa jibuta a gabas nan da shekarar 2030 amma yayin da yanayin zafi ya tashi kuma ruwan sama ya ragu miliyoyin itatuwan da aka dasa sun mutu. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah ya kai mu Can anjima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita sautin shirin. Hailu Haile, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.